Allah salamu alaikum sarki muna lahiya. ya halo ya harkoki. a lafiya lo wallahi ya gari ya kwana ya tawo kuma Ko wallahi lo alhamdulillah mun ji labarin kana magana da Samuel Raji ko hunkui eh inda ya mun ji labarin an ce lura ya dawo tawa hmm. tabbas haka ne ya dawo Allah sai ya to Allah ubangiji ya ci da shi rabon shi Allah Ubangiji ya sa a yi murna barka da ya zo. Amin, amin ya rabu da Ya kaga zuwan shi ta sarki hayya kaka. a wallahi gaskiya an tarbe shi ɗari bisa ɗari kuma yadda dai ake so dai wa rora hadi an mishi. To Allah sa saka wa jama'a alheri. Ya mayar na tsaye ƙwarar shi kan kai ne wallahi za a ci bayar lambar cikin gurbi za a iza masa kamar a ɗora ta. To ba a zo. Ya shi kan murna gaskiya an karɓa kuma an tarbe shi yadda ya kamata ɗari da hannu biyu a karɓe shi. yanzu an ce za ku yi balagu da shi balagu da kafin farko ku shi da ake gaskiya ko wani abu alhamdulillah to ma da lamu Allah Allah ta hawa mana Allah da hawa gaskiya an nuna ne soyayya daga ta tsammani Allah da hawa mana Allah da hawa mana amin amin sa Allah da hawa mana Allah ya ba ku haɗin kai ku duka. amin amin ya bi dawo gida ya zo gidan ku kowa ya zo insha Allah alaikum sarki muna lafiya ya lo har koki a lafiya lo wallahi ya gari ya kwana biya tawo kuma to alhamdulillah mun ji labarin kana magana da Sumaila Raji ko hunkui eh inda ya mun ji labarin an ce lura ya dawo tawa eh, ne ya dawo Allah ya to Allah ubangiji ya tira shi rabon shi Allah ubangiji ya sa a yi murna barka da ya zo amin amin ya rabu da alamin ya kaga zuwan shi tawa sarki hayya kaka a wallahi gaskiya an tarbe shi ɗari bisa ɗari kuma yadda duk ake so zai dai wa da hali an mishi To Allah sa ka jama'a alheri. Ya yi murna tsaro tsaro shi kan kai ne wallahi. Za a za da bayar lamba cikin gurbi. Za mu iza masa kamar a ɗora ta. To ba. Allah shi kan shi murna gaskiya an karama shi kuma an tarbe shi yadda kamata dari hannu biyu a kan a tarbe shi. yanzu an ce za ku yi balaguro shi balaguro da kwan jibar ko. ya sun yi neman shi yadda shi gaskiya a cikin mutahar ake shi gaskiya ta ta zai yi shi. ake ba don wani kuɗi ko wani abu kuma wallahi dai alhamdulillah dai aka share. to ma da lamu. an nuna mai kuma lalle ana son shi ɗari bisa ɗari. Allah ta hawa mana Allah da hawa. gaskiya an nuna mai soyayya ya daga ta tsammani Allah dafa mana Allah dafa mana amin amin don sa annabi Allah dafa mana amin ya rabbi Allah ya ba ku haɗin kai ku duka amin amin ya rabbi Allah ya ba ku haɗin kai amin tawo gida ya zo gidan ku kowa ya zo